Masu sauraro Assalamu alaikum. Nurado Suleiman daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI ke muku maraba cikin shirin mazagaye duniya. Shirin da ya saba bitar wasu daga cikin mahimman labarin lamurin da suka wakana a makon da muka yi bankwana da shi. Cikin batutuwan da shirin na wannan mako ya waiwaya akwai matakin da kungiyar ecowas ta ɗauka na amincewa da shirin kafa rundunar soji ta wucin gadi wadda za a yi amfani da ita wajen kai hari kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar nijar idan har matakan diflomasiyya suka gaza haifar da ɗa mai idanu a najeriya kuwa shirin na zagaye duniya ya yi bitar yadda aikin tantance sabbin ministocin sabuwar gwamnatin kasar ya gudana ne a zauren majalisar dattijai Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta ce bullar wani sabon nau'in cutar corona ya sa yawan mutanen da suka kamu da annobar a faɗin duniya karuwa da kashi 80 cikin 100 a watan da ya gabata. Ƙungiyar ECOWAS ta amince da shirin kafa rundunar soji ta wucin gadi wadda za a yi amfani da ita wajen kai hari kan sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar muddin matakan da ake ɗauka na diflomasiya suka gaza haifar da ɗa mai ido. daukar wannan mataki ya biyo bayan taron da shugabannin kasashen yankin na yammacin Afirka suka yi a Abuja. Ga dai kaɗan daga cikin bayanan shugaban ƙasar Ivory alasan watara. As aware, uh, ECOWAS has uh, taken uh, many uh, decisions in the past about coup d'etats. kamar yadda kuka sani ecowas ta ɗauki matakai da dama a baya da suka shafi juyin mulki kuma kungiyar ko da yaushe na allah wadai da juyin mulki kuma yau mun samu irin wannan matsalar a niger ina so na shaida muku cewar ecowas ba za ta amince da haka ba sojoji na garkuwa da shugaba bazum ni a kashin kaina ina kallon hakan a matsayin ta'addanci kuma ba za mu bar haka ya ci gaba ba dole mu ɗauki mataki a kai matsayin cote d'ivoire wanda shugabannin kasashen ecowas gaba ɗaya suka amince da shi ya bukaci shaidawa waɗannan sojoji cewar wurin zaman su na bariki su je su yaƙi ta'adda ba ƙoƙarin garkuwa da zaɓeɓɓen shugaban ƙasa ba ina so na shaida muku cewar ecowas ba za ta amince da wannan ba kuma wannan ba matsala ba ce tsakanin najeriya da nijar This is not a matter of Nigeria against Niger. na To a kan matakin da ECOWAS ta ɗauka na kafa rundunar sojin wucin gadi dangane da shirin kai hari kan sojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar ne. Editan sashen Hausa na Arafai Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da tsohon kwamandar runduna ta uku ta sojin Najeriya, Janar Salamaina mai ritaya. Eh, Janar Salamaina a matsayinka na tsohon babban hafsan sojin Najeriya ya kake kallon wannan matsayi? a gaskiya abin damuwa ne saboda eh, an ce zama lafiya bai zama dan sarki kasan an juyin mulki a gini an yi a mali an yi a burkina faso tun da ecowas tana ina sun da aka yi nijar ake tara mutane hankali gaskiya matakan da suka dauka ya yi kyau saboda na farko ba son mulkin soja an fi son demokaradiyya wakilin shi sa shugabannin kasashen afirka ta yamma hankalin sai tashi suke dauki wannan matakin amma abin daɗi game da abokan sai ɗauka shine za su ci gaba da tattaunawa zai duba taswirin diplomasiya da wajen da zaman lafiya a ƙasar Nijar. To kaddara a ce an gaza wajen samun matakan diplomasiyan su yi tasiri idan an ɗauki matakin soji wani irin illa zai yi wa fararen hular Nijar? Ai duk wani tashi hankali ba iya faɗin iya illan da zai iya janyo jama'a. Yaƙi sai da ba sai da za su ƙare ba. dole hankalin kowa zai tashi za a mutu za a sha wahala za a yi yunwa musamman ma kasashen da suke makwabtaka da Nijar musamman ma Najeriya. Wannan yasa dama 'yan Najeriya da dama suke adawa da ɗaukar matakin soji. Ana iya cewa ita kanta Najeriya ba ta tsira ba kenan an fara wannan yaƙi. ka fara yaƙi kam gaskiya Najeriya ba ta tsira ba saboda kamar yadda ka faɗa 'yan uwanmu ne da zamfarawa da sakwatawa da fulani da bare-bari da kanuri duk suna makwabtaka da, da Nijar. Uh, saboda haka na ra'ayin ba ma za a yakin ba saboda arewacin Najeriya ba ma za su yadda a bitewa makamai a jiya yaƙi ‘yan uwanmu ba. Kuma me suke mana su ‘yan ƙasashen Nijar su ya kamata su yi wa kansu zaɓi na irin mulkin da suke so da abin da ba sa so. Da can san da aka yi ku a wancan ƙasashen ECOWAS na ina. ana iya cewa ko dan bata karkashin shugabancin shi bola tinubu ne a ni da ban sani ba amma gaskiya ya kamata ya tunanin cewa kafin fai zama shugaban ecowas na farko shugaban kasar najeriya ne kuma zaman lafiya da tsaro na najeriya shine matakin farko na kowane irin gwamnati yau zai janyo mana fitina da tashin hankali a najeriya ya kamata zama shine matakin sa na farko don yana shugaban kasar najeriya shi yasa zama ecowas chairman saboda ka duk abin da zai tattalafi najeriya zai shafi najeriya kamata ya yi tsantsan a kai da ni masu ba shawara na musamman akan tsaro wanda suka san abin da suke yi za su ba shawara da ya kamata ya dauka amma na tabbata ba za a yi yakin ba saboda ba ma za a iya ba misali na ce ba za a iya ba ai yanzu to za a je a yaƙi cikin gari ne in aka je aka yaƙi sojojin aka fitar da sojojin Nijar ka mayar da shi eh, tsohon shugaban kasa sojin gamayyar ECOWAS ɗin za a zauna a Nijar dindindin ne sa shi dole a zauna ko kuma a za su sa shi ne sannan su dawo ba yaƙi fa ba masa ba ne wa ma zai biya kuɗin tukunna. Wato a takaice dai wannan yaƙi yana da wahala. Ba ma zai yi ba na farko na gaya maka haɗa sojojin ma ba karamin aiki ba ne na biyu zaman dindindin za su iya can ƙasar suka kori sojojin da suka yi mulki na uku ƴan Najeriya ba za su yadda ba kun ce ba za mu yadda ba a bi ta kasar mu da makamai manya-manyan tankuna da igwa da sauransu iri-iri a yaƙi yan mu sai makasan ba zai yiwu ba sarakunan ba za su yadda ba Shugabannin ba za su yadda ba gwamnan ba za su yadda ba mu talaka talakawa ba za mu yadda ba. A takaice dai kai janar kafi fifeta a ci gaba da ɗaukar matakan diplomasiya. Kwarai da gaske mu gani yaƙi da taso ba ba ma zai yiwu ba. 'Yan Nijar ƙasar su ce zaɓa abin da suke so a yi musu. To janar Salama yana mai ritaya mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Na gode ba shi. To a nan kuma cikin makon da ya gabata muka kawo muku cewar sakamakon takunkumai da suka hada da rufe iyakoki da kuma hana hada-hadar kudade da kasashen yammacin Afirka suka kakaba wa jamhuriyar Nijar. Yanzu haka an fara fuskantar karancin naman kaji da kuma kifi waɗanda ake shigar da su cikin ƙasar. Kazalika wannan matsala ta yi sanadin makalewar takin zamani da 'yan kasuwar ƙasar suka yi oda a daidai wannan lokaci na damuna kamar dai yadda Alhaji Mustapha Bakka ɗaya daga cikin masu shigar da irin waɗannan kayayyaki ya shaida mana. Yanzu a wannan yanayin da ake nan ga tahiya duk abin da ya shahi wani kifi wani naman kaji ko tolo duk abin da ake sa cikin eh, sanyi ana kawo shi da kasashen waje yanzu ya fara yanke don da ja an fara jin shi a jiki Eh, shi kuma bayan shiga yanke wutan nan da aka yi dama da wutan nan ne ake sa su ake rike su cikin sanyi sai ana saida don wannan shi ja an fara jin shi sosai don shi ne babban matsalar da ake ciki yanzu in ba haka ba yanzu nan zuwa sati biyu ba ma samo su a bisan kasuwa don ka kenan sai an fara jin jiki eh, abubuwa kamar su kifi da kaji duk abubuwan da ake kawo cikin kwantina masu sanyin na duka don baya nan ga shigowa kuma ko an kawo matsalar wuta ya hana a rike su don ka yana nan ga lalace don ka wanga shi ja ya fara yankiya kuma na biyu kaga masalan taki don masalan taki yana nan ga zuwa da ƙarfi kuma kaga na uku masalan magani magani shi ja yau sati biyu babu maganin da ya shigo Niger kana abin da ko in ka gani yanda talakan Niger yake shanya magani kana yanzu an ce sati biyu magani bai shiga ba zuwa gaba ba sani ba illa abin da ake sa kai to yanzu kuma sai Najeriya inda mako na gab da karkarewa hukumar kididdiga ta kasar ta bayyana cewa ɓangaren noma ya tafka hasarar dala biliyan 577 sakamakon ambaliyar ruwan da ta mamaye jihohin kasar da dama a shekarar bara ga ƙarin bayani tare da abdulrahman gamba ahmad Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta ce an bayyana adadin makudin kudaden da aka tafka asararsu ne a cikin wani rahoto na hukumar ƙididdiga wanda kawo yanzu ba a fitar da shi ba a hukumance. Babban jami'in bayar da alkaluma na ƙasa Samiyo Adeniro ya ce kafin tattara rahoton sai da hukumar ƙididdigar ta gudanar da bincike tare da haɗin gwiwar Majalisar Ɗinkin Duniya har ma da hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema. Binciken ya mayar da hankali ne kan jihohin Anambra da Bayelsa da Delta da Jigawa da Kogi da kuma Nasarawa. Sai dai alkaluman sun nuna cewa jihar Jigawa ce tafi shan wahala ganin yadda ambaliyar ruwan ta shafi sama da kashi 90 cikin 100 na magidanta a jihar. rawan ya ce ambaliyar ruwan ta kuma yi ta'annaci ga harkokin kasuwanci game da katse wasu muhimman ayyuka, amma dai bangaren noma ne ya fi gayyara. Matsalar dai ta haddasa karancin girbi da kashi 94 yayin da farashin kayan abinci ya yi tashin goron zabi a ƙasar. To a Najeriya cikin makon da ya gabata, Majalisar Dattawa ta amince da mutane 45 daga cikin 48 da shugaba Bola Ahmad Tinubu ke neman tabbatar da su a matsayin ministocinsa. sauran mutane uku da ake ci gaba da dakon 'yan majalisar dattijan su amince da su sun hada da tsohon gwamnan jihar kaduna nasir el rufa'i da stella okotite ta jihar delta sai kuma abubakar ɗanladi na taraba waɗanda ake ci gaba da gudanar da bincike kansu da ya shafi tsaro kamar yadda zauren majalisar ya bayyana lamarin da ya janyo muhawara tsakanin waɗanda ke ganin hakan daidai ne da kuma waɗanda ke ganin akasin haka Farfesa Usman Muhammad na cibiyar bunƙasa demokradiyya da ke Abuja a Najeriya ya yi mana tsokaci kan batun. To, su dai kuka kura su ce ta kuka kuma abubuwan da suka caɓa ya fito ƙarara wanda yake tunda kaji an ce ofishi guda biyu na mai baiwa shugaban ƙasa shawara a kan tsaro da kuma na ndss wato na tsaron ƙasa ake zargin cewa wasu wasiƙu sun fito na cewa an kai wa shi senate president cewa kada a tantance su saboda tsaron ƙasan akwai bayanai na cewa aka yi akwai wani barazana a kan ƙasa to wa'annan su ne nasu ya fito don wurin tantancewa babu wani abin da ba zai fito ba ko kai yanzu kana ɗan jarida aka ce za a baka wani babban mukami a fadin shugaban ƙasa sai fa wa'annan fa sun duba sun ga me kai a baya idan ya bayyana cewa a baya yi wasu abubuwa kuma an rubuta petition ko kuma korafi a kanka cewa a fa duba ka da kyau to babu shakka wayannan za su ce a dakatar da tantance ka ɗin ko kuma ma suna da ƙarfin ma da za su ce kada ma a tantance ka ka koma ofis to yanzu kuma sai kamaru inda aka tono garowakin ma'aikatan gwamnati biyar da aka yi garkuwa da su a yankin kudu maso yammacin ƙasar a shekarar 2021 Ahmad Abba ne ya kawo mana labarin. rundunar sojin kamaru ta ce wani tubabben mayakin 'yan aware da ya miƙa wuya kuma yake sansanin gyaran hali da sauya tunani na gwamnati ne ya jagoranci sojoji zuwa inda aka binne mutanen bayan da aka yi musu kisan gilla sojoji suka ce sun ɗauki sawo'i da dama cikin dajin kafin gano kabari a ƙauyen diyan kusa da ekondo titi mai iyaka da najeriya ko da yake yana da wuya a iya tantance gawarwakin saboda ƙasusuwa kaɗai suka rage tun a watan yunin shekarar 2021 ne aka kashe wakilan na gwamnatin yankin bayan da 'yan aware suka yi garkuwa da su yayin da suke gudanar da ayyukansu na yau da kullum kuma an kashe tsawon waɗannan shekaru biyu ba a san inda suke ba a jimlace dai jami'ai shida aka yi garkuwa da su a lokacin amma rahotanni sun ce mayakan na 'yan aware sun yada gawar ɗaya daga cikin su tun a wancan lokaci a wani ƙauye da ke makwabtaka da su tun a shekarar 2017 yankuna biyu da ake amfani da turancin ingilishi a kudu maso yamma da kuma arewa maso yammacin kamaru suka fada cikin rikici lokacin da mayakan 'yan aware suka ɗauki makamai domin ɓallewa daga kamaru da kafa jamhuriyar ambazonia. A Sudan kuwa cikin makon da ya kare, Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewar laifukan cin zarafin mata da ɓangarori masu yaƙar juna ke yi a ƙasar sun yi muni matuƙa. Yayin da ƙazamar rikicin da ya yaɗu zuwa dafur ke barazanar sake tayar da tsohon rikicin ƙabilancin da ya kwanta a yankin. wanda a nan gaba ka iya kara da kasar. Tawagar jami'an majalisar jawabin jawabinsu gaban kwamitin tsaro su bayyana cewa galibin matan da suka tsere zuwa jihar Port Sudan sun haɗu da mummunan cin zarafi ta hanyar fyaɗe daga sojojin ɓangarorin da ke yaƙi da juna. Edem Wasuna wadda ita ce daraktar shirye-shirye da ayyukan wayar da kai na hukumar jin kan majalisar bayan ziyarar gani da ido da ta kai yankin da rikicin ya fi tsananta a Sudan makonni biyu da suka gabata ta ce ta samu zamar zantawa a da tarin mata a cewar jami'ar rukunin matan da suka tsinci kansu a wannan matsala sun hada da manya da ƙananan yara wanda ya tilasta musu tserewa daga matsugunan su miss wasurno ta ce mata da dama ma'aikata da suka kunshi ma'aikatan asibiti da malaman makarantu sun tsere daga yankunan saboda azabtarwa da cin zarafi tun a ranar shabiyar ga watan afrilu ne yaƙi ya barke a sudan tsakanin sojin ƙasar da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rsf wanda zuwa yanzu ya raba iya iyalai kusan miliyan uku da dubu ɗari biyu da mahallansu. An gaishe da Azima Bashir Aminu. A farkon makon da ya gabata, mutanen da suka rasa 'yan uwansu ko kuma suka samu raunuka a sanadiyar harin ta'addancin da aka kai wa ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Nairobi kasar Kenya a shekarar 1998 suka buƙaci Amurka da ta biya su diya shekaru 25 bayan faruwar wannan al'amari. Kamar yadda za a ji cikin rahoton Abdulkarim Ibrahim Shikal. A ranar bakwai ga watan Agustan shekara ta 1998 ne manyan bamamai suka tashi a ofishin shagarancin Amurka da ke birnin Nairobi, inda aka samu asarar rayukan mutane 213 sannan wasu sama da dubu biyar suka samu raunuka. Mafi yawan su ma'aikata ne a ofishin shagarancin da kuma waɗanda ke cikin gine-gine a zagayen ofishin. A daidai lokacin da ake tsakiyar gudanar da ayyukan agaji ne sai kawai aka samu rahoton cewa wani hari makamancin wannan ya faru a ginin jakadancin Amurka da ke birnin Dar es Salaam. da ke kasar tanzania makociya ga kenya a jimilce mutane 224 ne suka rasa rayukansu a waɗannan hare waɗanda nan take ƙungiyar alka'ida ta fito fili ƙarar ta ce ita ke da alhakin kai su a wurin taron tunawa da wannan mummunar rana da aka gudanar a jiya litinin a birnin nairobi mutane irin su anisa miwilu da caroline mutoka da kuma redamta kadangi amisa duk sun shaida da buƙatar ganin amurka ta gaggauta biyan su diya saboda rasa 'yan uwansu a wannan al'amari da ya kasance silar kaddamar da fada da ayyukan ta'addanci a duniya karkashin jagorancin amurka ta yanzu kuma sai batun lafiya inda hukumar lafiya ta duniya who ta ce bullar wani sabon nau'in cutar corona mai suna omicron eg5 ya sa yawan mutanen da suka kamu da annobar a fadin duniya karuwa da kashi 80 cikin 100 a watan da ya gabata cikin watan mayu who ta bayyana janye cutar corona daga nau'ikan cutukan da ke barazana ga duniya sai dai ta yi gargadin cewa kwayar cutar za ta ci gaba da yaduwa gami da rikidewa ko haihuwar wasu nau'ikanta lamarin da zai haifar da karuwar mutanen da ke kamuwa da ita da kuma salwantar rayukan wasunsu cikin rahoton da ta saba wallafawa a duk mako hukumar lafiyar ta duniya ta ce yawan waɗanda suka kamu da korona daga ranar goma ga watan yuli zuwa shida ga watan agustan da muke ya kai ƙarin mutane kusan miliyan 1.5 a sassan duniya sai dai adadin waɗanda cutar ke sanadin mutuwarsu ya ragu da kashi 57 cikin 100 zuwa mutane 2,500 cikin watan guda. To amma duk da hakan a iya cewa tsuguno bata kare ba domin hukumar ta WHO ta yi gargadin cewa adadin waɗanda ke kamuwa da cutar ta corona da kuma yawan waɗanda suke mutuwa a dalilin ta ya fazarce waɗanda ake bayyanawa a hukumance saboda ƙasashe da dama sun daina tashi tsaye wajen gwaji da kuma aiwatar da sauran matakan sa ido kamar yadda suka yi a lokacin da annobar ta barke. yanzu kuma sai batun 'yanci rani inda a ƙarshen mako aka gano bakin haure 755 a cikin ƙananan jiragen ruwa 14 da suka nufi gabar tekun kudancin ingila kamar yadda ƙididdigar ma'aikatar harkokin cikin gida ta birtaniya ta nuna wannan adadi shine mafi yawa da aka samu cikin rana guda a shekarar bana waɗannan kwale-kwale sun kawo adadin bakin haure a bana zuwa kusan dubu goma sha shida kididdiga ta ƙarshe a 2023 ta bayyana cewa an samu ƙasa da kasan da aka samu a shekarar bara a karan farko tun lokacin da matsalar ta fara girmama shekaru goma da suka gabata. Baƙi 299 ne kawai suka yi balaguro a shekarar 2018, amma cikin 2020 sun haura zuwa 8,466. yayin da a bara aka samu adadin masu shiga turai zuwa 45,755 mafi karancin ƙididdiga a 2023 na iya kasancewa saboda watanni na musamman da aka samu na rashin kyawun yanayi wanda ke hana tafiye-tafiye a cikin ruwa hanyar da ta kasance ɗaya daga cikin manyan hanyoyin jigilar kaya a duniya ta kasance mai hatsarin gaske a lokuta da dama inda da yawan bakin haure sukan nutse ne a cikin ruwa cikin shekaru goma da suka gabata da ɓullar wannan matsala rahoton shamsiya haruna A makon da ya gabata, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya kori babban hafsan sojinsa yayin da ya buƙaci dakarun ƙasar su kasance cikin shirin yaƙi tare da haɓaka makamansu da kuma gudanar da jerin atisaye. Kamar da za a ji cikin rahoton Abdulrahman Gamba Ahmad. an dai hasko shugaban na koriya ta arewa na zukar taba sigari a daidai lokacin da yake yi wa manyan janar janar na sojinsa jawabi a cikin wani ɗakin taro shugaban ya tattauna da dakarun nasa game da ɗaukar matakin soji kan makwabciyarsu koriya ta kudu kamar da yadda kafafen yada labarai na ƙasar suka rawaito kamfanin dillancin labarai na koriya ta arewa ya ce babban makasudin wannan taron ya ta'allaka ne kan shirin ɗaura ɗamarar yaƙi tare da tabbatar da karsashin sojojin nasa na shiga filin daga taron na zuwa ne a daidai lokacin da koriya ta kudu da amurka ke shirin fara gudanar da wani atisayin soji wani lokaci a cikin wannan wata na agusta abin da koriya ta arewa ke kallo a matsayin shirye-shiryen afka mata tana mai gargadin cewa za ta iya mayar da mummunan martani a yayin taron ne shugaba kim ya kori babban hafsan sojinsa park su inda nan take mai gurbinsa da vice marshal ri yong gil yayin da ake ganin korarsa na da nasaba da rashin gamsuwar kwarewarsa a filin daga To da haka ne kuma shirin mu zagaye duniya na wannan makon yake naɗe tabarmarsa kuma a madadin abokan aiki na da sauran waɗanda aka ji muryoyinsu sai jami'in da ya sarrafa na'ura Ibrahim Tukur Nura Ado Suleiman da shirya na kuma jagoranci gabatar da shirin ke fatan mu kasance cikin koshin lafiya.